Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za mu mu tsara duk abin da za Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu inda muke kawo muku wasan kwaikwayon nan na tsaka mai wuya abin da ka shuka. A yau za mu gabatar muku da kashi na hudu na zubi na biyu na wannan shirin. Mun dai ji cewa abubuwa da dama sun faru a cikin shirin namu da ya gabata. Mun je da gannan Hauwa 'yan tagwayen nan wato Mudi da Auta suka samu dawowa gida dama dai antinsu ce ta alkawarin za ta kula da su. amma kuma bata cika alkawarin da ta yi ba mugu ashe kai auta mugu ne kamar abokanmu aikinmu na makar ma'adanai laboriya kai mudi an hana magana akan abin da ya faru na mahaƙar ma'adanai wannan shine abin da anti sabuwa da wannan kabilun suka faɗa mana wannan mawuyacin hali da waɗannan 'yan tagwaye suka shiga ba shine kaɗai matsalar da iyalin iliya suke fuskanta ba a halin da ake ciki ma babansu yana can ana tsare da shi a ofishin 'yan sanda bisa zargin sata ita kuma 'yarsu 'yar shekara goma sha biyar wato hawa tana can tana fuskantar nata matsalolin domin kuwa ta samu juna biyu sakamakon hulɗa da ta yi da ɗan ajinsu ado sai dai kuma tuni ado ɗin ya yi watsi da ita daga cikin rayuwarsa mun kuma ji irin yadda ran hawa ya ɓaci kai ne fa ka ce ka damu da ni me ya same ka ne ba abin da ya same ni amma ke kam lallai akwai abin da ya same ki kuma ba zan yadda da abin da ban yi ba hawa ki zubar da shi kawai sam to ko ado ganin abin yake kamar da wasa a shirin namu na yau mai taken kuɗi a cikin caɓi za mu haɗu da ado a hanyar zuwa ɗakunan kwanan ɗalibai maza a makarantar tasu. Buhari buɗe ƙofar mana, ina so mai wata magana. Ya dai Ado, me ke faruwa ne? so nake mai wata magana da kai gaskiya aiki nake haba buhari ni na ɗauka fa dangartaka mu ta wuce 'yan aji ɗaya ko ma makota ta ma kai ta abokai to ai gani na 'yan kwanakin nan kana wani shashare ni idan ka ka fi so kai hula da wasu abokan ba shikenan ba gaskiya ba haka bane baka canka daidai ba tsakani da Allah Buhari ina buƙatar taimakonka to naji ba na son dogon turanci shigo ciki zauna nan amma ka haƙuri babu wani abin da zan baka na ci ko na sha ka san aljuna ya shiga rizab cikin 'yan kwanakin nan kuma aboki na ado ya ke dan taimaka min da nashi 'yan kuɗin ka ga bahari kai Hakuri, gaskiya akwai abin da yake damuna 'yan kwanakin nan menene shi matsalar hawa ce to ai ka ji ka kuma tsaya ka ji bahari ciki ne fa da ita ciki da gaske koko da wasa to dama shi yasa nake ganin ku kuna mamman wa juna ko da yaushe amma fa alaji ka kira ruwa ni yanzu bahari ban san abin da zan yi ba ita gani take yi duk laifin nawa ne to kai ya ka gani wani zubin fa tana da gaskiya ko ba haka ba tsaya mana malam kai bangaren wa kake ne yanzu ba wani abin kariya da kai amfani da shi kana nufin wai kamar kororon roba a'a ka gafa sau ɗaya kawai muka yi kuma ban yi tsammani wani abu zai faru ba kai da nake ganin waye ne ashe kai dolo ne babu abin da ba zai iya faruwa ba idan aka yi jima'i ba tare da wata kariya ba kai baka taba tunanin kamuwa da kwayoyin cutar hiv ba ko ko ciwon sanyi to naji kuma na fahimta naji ka fara irin maganar da babata take mini ban gane ba wai kana nufin babarka takan yi ma irin wayannan maganganu <laughs> ba ta yi ita san bata ta magana akan abin da ya shafi jima'i ni ji nake ma kamar bata san komai a kai ba abin da nake so ka gane shine karka ce zaka dinga magana kamar ta manya anan to yanzu me kake ganin za a yi wallahi ban sani ba na gaya mata ta je a zubar da shi amma kuma kamar bata amince ba watakila ba za ta iya biyan kuɗin aikin ba ne haba malam ta yaya ma za a ce wai ni ina haka ɗin nan har na zama uba wallahi baba ta kashe ni za ta yi idan ta ji wai na sadu da wata yarinya balle ma a je har ciki ya shiga ta kashe ka haba ni na ɗauka babarka mai tsananin hakuri ce <laughs> hmm, lallai kam kai tsaya ka ji ba za ma ta san duk abin da ke faruwa ba kaga abin da za a yi kawai shine ka samo 'yan kuɗi ka ba wata ji a mata aikin nan to wannan ma wata dabara ce ka san fatin da yaƙi ya barke a ƙasar mu babana baya aiko min da kuɗi akai akai cewa yake wai harka ta fara ja da baya kuma an rufe shaguna aikawa da kuɗi amma kuma ya ce zai aiko min da 'yan kuɗi yau kai dai ka yi ƙoƙari ka bata kuɗin nan ba tare da wani ɓata lokaci ba nan ta samu ta zubar da cikin nan kafin ya bara bayyana godiya nake gaye bari na je ofishin principal na gani ko kuɗin sun iso amma fa sai ka taimaka min wajen kwakwafi hawa ka san ba za ta saurare ni ba to ka san wani abu dole fa kai za ka yi harkan nan da kanka kai auta na amuri ko ka san inda babu ta tafi kuwa cewa ta ta fita ta tafi cajin ofis na gama dukunan ta a ɓace an ta hawa fa ta tafi ibar ruwa ni fa yunwa nake ji ni ma haka wallahi na ga tarin naka ya lafa ko murar ne ta sake ka ina jin hakan amma har yanzu kirgina zafi yake tun da baka jin daɗi ko za ka hau gadon baba ne ko ka samu ɗan barci haba ta wata mace ba ka ji abin da anta sabuwa take faɗa cewa ta yi maza ba sa zuwa su kwanta saboda ƙyar mura ta kama su anti sabuwa fa ba ta da kirki san jini na bai haɗu da nata ba ka daina faɗan wannan magana game da anti sabuwa karfa ka manta cewa har yanzu anti sabuwa mu ce amma kuma ita ce ta ɗauke mu ta kai mu wajen mutumin na mara kirki da ya samu aiki a cikin kogon dutse kuma ya azabtar da mu ka san kwanin kaina ina kan tunanin wahalan da muka sha ni ma haka ba ka yanzu gudo ba gaskiya kaga kuwa wuta ni fa nan faɗa fa ba babba abin da ya faru da mu a laboriya gaskiya kar mu faɗa mata ka manta ni? na tuna amma amma me mutumin nan fa cewa ya kar mu faɗa mu kowa idan muka faɗa ma wasu duk sai ya biya kashe mu to na ji ai ni ko idan na girma sai na zama ɗan sanda zan yi ta exercise har sai na zama ƙato jini na ya ƙwari kamar jarumin nan rambo wanda muke kallo a cikin fim a shagon nan na unguwarmu daga nan sai na je laboriya yi masu togon nan tukan tsiya kuma na ceci abokanmu dauda da gambo da ma sauran yaran da ke cikin kogon nan. Hmm, ni zo na zama jarumin na Chuck Norris. zai hau babban mashin ɗina na dinga harbin duk wani mugu pow pow pow <laughs> to koya ka gani ni na fara zuwa kuma jarka ta ita ce a farkon layi ba haka bane ni na fara zuwa ke hawa baki zo nan kin tarar da jarkoki na bane kai ni ban ma san akan me yake ta hakiki cewa ba wani ne fa jefar min da nawa jarkokin lokacin da na tafi kai ruwan da na ɗiba gida au dan wannan ma zaki wa kuka <laughs> ki tafi can mana ƙerarren gidan da kuka koma ni ban san ma dalilin da yasa kuka dawo makera ba <laughs> gaskiyan kifa cikin minti biyu sun shahara sun yi kuɗi amma nan da nan unguri ta koma gidanta na tsamiya <laughs> To ta yaya kuɗi ba za su zauna a hannunsu in? Hmm? Ga uba tsohon mai laifi kuma kullum a cikin giya kamar wata mota. <laughs> Ku dai ku ɗauki ruwanku ku tafi. Ba shakka kun ji 'yar masu arziki. <laughs> Wawayen yara kawai sun ɗauka bani da wani abu da ya sha min kai sai wannan. Kinga, ɗauki wannan ambulan ɗin akwai dala ɗari da hamsin a ciki. kai kuwa ado me ka zo yi a nan makera kuma me yasa ka jefa mini kuɗi haka kin ga hawa ni dai na ce ki ɗauki kuɗin nan ki je ki zubar da cikin nan ko kuwa zan samu sauki kin fahimta ko kar ki sake zuwa ɗakina ko ki rubuta wata wasiƙa kuma kar ki sake min magana a aji ya isa rike kuɗinka ni ba na so kenan, ba sai ki bar su a wurin nan ƙasan ba amma kar ki kuskure ki nufo wurina da kuka idan abubuwa suka kwaɓe miki wai dan Allah ado kai ne kuwa gaskiya ba adon da na sani ba ne ni ne dai adon da kika sani ke ce wadda kika ɗora min laifin da watakila nasir jamilu ne ma ya haddasa shi ba ni ba nasir kuma haba ai kowa ya san ne saurayin naki ai kuwa nasir bai taba taba ni ba ina ma da shi ne ya taba ba kai ba ka san menene dalili saboda ina jin yana ƙaunata da shi ne da bai wulakanta ni ya ingizo ni bakin kofa ba oho dai ke kika ɓata lokacinki ai sai mun haɗu haka ne gaskiyarka ita tafiyarka ragon maza kawai allah wadaranka a duka biru To masu sauraron mu kamar yadda Ado ya tafiyarsa haka mu ma muka kawo ƙarshen wannan kashe na shirin mu na ji ka karu na yau. To ko Hauwa ta ko bar kuɗin nan a cikin caɓe? Ko ta yaya labarin zai kasance akan ƙannan Hauwa wato Mudi da Auta? sai a tare mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya. Kafin nan kuna iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Kazalika muna marhabin da ra'ayoyinku da ma tattaunawa a shafin mu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. mu duk abin da zai amfani mu.